Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآلي الله An kamo rediyo Hausa biyu VOH ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirye-shiryen mu na kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye inda muke dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali. daga nan kuma sai shirin nan na afirka a yau waɗannan da allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma masu saurari za su kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen sani har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku lalle marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. jeran shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu majalisar ɗinkin duniya ta kirayi sojojin ƙasar mali da su kauta su ko shugaban ƙasa da firaminista da suke tsare da shi an kafa dokar ta ɓace a jihar port sudan ta ƙasar sudan sakamakon ɓarkewar wani rikici na ƙabilanci jami'an tsaron isra'ila sun sake ƙaddamar da farmaki a kan masallacin kudus to yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci sojojin ƙasar mali da su gaggauta sako shugaban ƙasar da kuma firaminista game da sabon ministan tsaro da suka yi awon gaba da su tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar mali ce ta sanar da hakan inda ta bayyana cewa kame shugaban ƙasa da firaminista da sojoji suka yi game da sabon ministan tsaro a ƙasar ta mali ya saba wa ka'ida kuma waɗanda suka aikata hakan za su fuskanci hukunci da ya dace da su bayanin ya ce majalisar ɗinkin duniya tana goyon bayan tsarin da aka yi na rikon kwarya wanda a halin yanzu ke tafiyar da ƙasar ta mali kafin zuwa lokacin gudanar da zaɓuka kuma a halin yanzu majalisar tana tuntuɓar sauran ƙasashen yankin yammacin nahiyar afirka akan wannan batu domin tabbatar da cewa tsarin da aka yi a mali na rikon kwarya ya cimma nasara je ne dai sojojin ƙasar malin suka yi awon gaba da shugaban ƙasar da kuma prime minister game da sabon ministan tsaro sojojin da ya sun ɗauki wannan mataki ne sakamakon garan bawul da prime minister ƙasar ta mali ya yi wa majalisar ministoci da ƙasar inda ya cire ministoci biyu daga cikin masu wakiltar sojoji waɗanda suka yi wa tsohon shugaban ƙasar ta mali bubakar kaita juyin mulki tare da mai gurbin su da wasu ministocin na daban waɗanda suka hada da ministocin harkokin tsaro da kuma ministan harkokin cikin gida majiyar gwamnatin kasar sudan sun sanar da cewa an kafa dokar ta ɓace a wasu yankuna na jihar port sudan biyo bayan wani rikicin kabilanci da ya barke a jihar tashar rt ta ba da rahoton cewa kafofin yada labaran kasar ta sudan sun sanar da cewa gwamnan jihar port sudan abdullah changarai ahuj ya bayar da umarnin kafa dokar ta ɓace a wasu ɓangarori na jihar sakamakon rikicin kabilancin wanda ya barke wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyar tare da jikatar wasu banin ya ce gwamna abdallah ya bar da wannan umarni ne domin kauce wa yaduwar rikicin zuwa wasu sauran yankuna na jihar daga cikin yankunan da dokar ta shafa akwai yankin demon nur da kuma gadisiya game da umul kura kamfanin dalancin labaran kasar sudan ya bada rahoton cewa rikicin wanda na kabilanci ne zalla ya yi ajalin akalla mutane biyar tare da jikatar wasu goma sha uku kuma tuni jami'an tsaro suka fara sintiri a waɗannan yankuna domin tabbatar da doka da oda da jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran jami'an tsaron gwamnatin yahudawan sahiyuniya sun sake kaddamar da farmaki akan masallacin kudus mai alfarma rahotanni daga birnin na kudus sun tabbatar da cewa a jiya jami'an tsaron yahudawan isra'ila sun kaddamar da farmaki akan masallacin kudus da kuma kan falasinawa mazauna birnin inda suke bi gida-gida suna kama jama'a rahoton ya ce yahudawan sun auka kan masallata a cikin masallacin kudus din a jiya a lokacin sallar isha'i tare da an taya hayaki mai sanya hawaye Ba baga kuma jami'an tsaron yahudawan suna bi gida-gida suna kama matasa falastinawa wannan mataki yana zuwa ne biyo bayan cin ya dakatar da buɗe wuta da aka yi wanda kuma daga cikin sharɗin da hamas da sauran ƙungiyoyin falastinawa suka gindaya har da dakatar da duk wani shishigi na isra'ila akan masallacin kudus da kuma falasinawa mazauna birnin wanda hakan ke nufin isra'ila ta yi fatali da wannan yarjejeniya sai dai ana ta bangaren kungiyar hamas din ta gargadin cewa ci gaba da keta alfarmar masallacin kudus da isra'ila ke yi ba abu ne da za a lamunta da shi ba domin kuwa hakan yana a matsayin keta alfarmar addinin musulunci ne da ma dukkanin musulmi a duniya ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya fara gudanar da wata ziyara aiki a kasar azerbaijan kamfanin dallanci labaran kasar iran ya ba da rahoton cewa a daren jiya ne dai ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad zarif ya isa birnin baku fadar mulkin kasar azerbaijan a wata ziyara aiki wadda zai gudanar a kasar rahoton ya ce a yau talata zarif zai gana da manyan jami'an gwamnatin kasar ta azerbaijan dangane da batutuwa da suka shafi alakoki tsakanin kasashen biyu da kuma batun yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kasar ta azerbaijan da kuma makwabciyarta armenia bayan kammala ziyarar tasa a azerbaijan zarif zai kama hanya zuwa kasar armenia inda can ma zai gana da manyan jami'an gwamnatin kasar a kwanakin baya zarif ya ziyarci waɗannan ƙasashe guda biyu gami da turkiya da rasha da kuma georgia akan kokarin da iran ɗin take yi na ganin an samu zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin ƙasashen azerbaijan da armenia waɗanda makwabta ne da suka gwabza yaƙi a kwanakin baya ƙasar iran dai ta taka muhimmin rawa wajen sulhunta ƙasashen biyu da kuma zaunar da su akan teburin tattaunawa domin dakatar da buɗewar juna wuta to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma ga taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a bangarori daban-daban na duniya musamman ma dai a nan yankin gabas ta tsakiya to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa to a ranar juma'a da ta gabata ce dai aka sanar da tsagai ta wuta cikin yakin ta'addanci da haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar kan al'ummar falasinu na gaza na tsawon kwanaki goma sha ɗaya biyo bayan rashin nasara na hakika da sahayuniyawan suka fuskanta sakamakon tsayin dakan 'yan gwagwarmar palestino da suka yi wanda ya hana sahayuniyawan da sojojinsu cimma kusan dukkanin manufofin da suke son cimmawa wajen kaddamar da wannan yaki a bangare guda kuma dakarun gwagwarmayan da kuma ma al'ummar falasinu a yanayi na gabaki daya sun cimma nasarori masu yawa tsawon wannan lokaci don haka shirin namu na yanzu zai yi dubi ne cikin wasu daga cikin irin waɗannan nasarori da falasinawan da kuma yan gwagwarmayan tasu suka samu tsawon waɗannan kwanaki goma sha ɗaya don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurare barkamu da sake saduwa. Ko shaka babu cikin kwanaki goma sha ɗaya na yakin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta kaddamar kan al'ummar Gaza na irin ayyukan ta'addanci da zubar da jini da kuma rusa gidaje na fararen hula da ta dinga yi tsawon waɗannan kwanaki. da kuma irin martani mai kaushi da dakarun gwagwarmayar falasinawa daga dukkanin ɓangarorinsu suka mayar mata ƙungiyar gwagwarmaya ɗin dai sun cimma wasu nasarori da daman gaske wasu ma daga cikinsu ana iya cewa ba su taɓa cin masu ba ko kuma dai marasa tamka ne cikin nasarorin da suka samu a baya a irin waɗannan yakukuwa da kuma fito na fito da suke yi da yahudawan sahiniyan a lokuta daban-daban sakamakon irin hare-haren da na ta'addanci da yahudawan suke kai musu to yanzu bari mu yi dubi ko da kuwa a gurguje ne cikin wasu daga cikin irin waɗannan nasarori waɗanda wasunsu nasarori ne na soji kai tsaye wasu kuma nasarori ne dai na siyasa da kuma diplomasiya wanda falasinawa din suka samu a bangarori daban-daban na duniya da dama daga cikin masana na siyasa da kuma masana harkoki da suka shafi tsaro da kuma aikin soji suna ganin babban nasarar da aka samu a yayin wannan yaƙi na kwanaki goma sha ɗaya shine dai irin haɗin kai da aka samu tsakanin falasinawa da kuma nuna goyon bayansu gaba ɗaya ga kungiyoyin gwagwarmaya da kuma boran intifadan da falasinawa din suka yi shin a zirin gaza ne ko kuma a yankunan kogin jordan ko kuma kudus ko kuma ma dai a cikin yankunan da sahiyoniyawa din suka mamaye da ake kiransu da yankunan shekarar 1948 kai har ma da sansanonin 'yan gudun hijira inda falasinawa suke a kasashe daban-daban kama daga siriya da labanan zuwa kasar jordan da dai sauransu bakunansu duk sun zo ɗaya wanda ana iya cewa wannan shine karon farko ko kuma alalakalla 'yan kaɗan daga cikin lokutan da aka sami irin wannan haɗin kai da baki guda tsakanin al'ummar falasinu kan lamura daban-daban musamman idan aka yi la'akari da irin rarrabuwan baki da irin rabuwa da aka samu cikin 'yan shekarun bayan tsakanin kungiyoyi daban-daban na al'ummar falastinu din kama waɗanda suke gaza da waɗanda suke yammacin kogin jordan din da ma dai sauran yankuna daban-daban amma sakamakon wannan yaki an samu haɗin kai da kuma haɗin baki da baki guda tsakanin su wanda haka din masana suke ganin ɗaya daga cikin gagarumin nasarar da aka samu yayin wannan yaki shine wannan lamari to nasara ta gaba ko kuma ta biyu da aka samu ɗin tana komawa ne ga irin yanayin da aka kirkira kafin da kuma bayan bayyanar abin da gwamnatin trump ta amurka ta kira da yarjejeniyar karni wanda wannan yaƙi da kuma nasarar da 'yan gwagwarmaya suka samu ya kawo ƙarshen hakan kuma ma dai har abada musamman idan aka yi la'akari da cewa cikin 'yan watanni da suka gabata musamman lokacin gwamnatin trump ɗin wannan batu na yarjejeniyar karni shine abin da yake ci wanda kuma yi kokarin an kamba mashi da dai sauransu to amma sakamakon wannan yaƙi ya kawo ƙarshen wannan batu ga baki ɗaya wanda a halin yanzu ba a ma maganan wannan lamari don haka ana ganin wannan a matsayin babban kuma gagarumin nasara da aka samu don ko kowa ya imanin cewa wannan jena ta karni din lamari ne wanda ko da wasa ba zai amfani al'ummar falastinun ba face da lamari ne wanda zai amfani su yahudawa na sahaniya da kuma iyayen gidajen nasu amurka da dai sauransu to nasara ta uku kuma tana ita tana da alaka da batun kulla alaka da isra'ila da wasu kasashen larabawa suke ta hankoron yi idan muka yi la'akari da ƙarshe karshen lokacin mulkin wato trump na amurka mun ga yanayin yadda wasu kasashe na larabawa suka ƙulla yarjejeniyar da sulhu da kuma alaka ta diplomasiya da haramtaccen kasar isra'ila sannan kuma ake tabbatun cewa wasu kasashen ma na larabawa suna nan suna ta hankoron ganin cewa su ma sun kulla irin wannan alaka da haramtaccen kasar to amma kuma tun bayan kashin da isra'ila ta sha a hannun kungiyoyin gwagwarmayan falasinawan cikin yan kwanakin nan din wannan kuma ta ma lokacin da ake cikin yaki din hakan ya sanya da dama suna kiran waɗannan ƙasashe da su sauya tunanin nasu don ko isra'ila ta gagara kare kanta ma to ina kuma ga wasu don haka babu wani abin da za ta iya yi wa wasu don ko wasu daga cikin ƙasashen larabawan da suke ƙoƙarin ƙulla alaka da haramtaccen ƙasar isra'ilan ko kuma suka kulla alaka da itan ɗaya daga cikin abin da suke tunani shine cewa haka din wataƙila zai iya taimaka musu gurin tabbatar da tsaron su ko kuma wani abu makamancin wannan to amma halin yanzu da ita kanta Isra'ila ta gagara kare kanta daga irin waɗannan makamai na ƴan gwagwarmaya don haka batun ta taimaka wata ƙasa ko kuma wani yanki ma daban bai ma taso ba sannan kuma wata babban nasarar da aka samu yayin wannan yaƙi shine cewa abin da ya faru ya sanya al'ummar falasinu sun fahimci abokansu na hakika da kuma na boge wato da kuma masu goyon bayan wannan lamari nasu da kuma mai nuna damuwa tamkar cewa abin da ke faruwa su din kamar shine faruwa da shi ne wannan kuwa wani lamari ne da fito fili kuma ake jinsa daga bakin kusan dukkaninsu su falasinawan kenan sakamakon irin jinjinawa da kuma nuna goyon su ga waɗanda suka taimaka musu suka samu irin wannan nasara akan sahiniya mashaya jini musamman waɗanda suka taimaka musu har suka samu irin waɗannan makamai waɗanda suka yi amfani da su suka samu wannan nasara akan yahudawan. To nasara ta gaba ta biyar kenan ita ce irin gazawar da na'urorin kariya na Isra'ila da ake kira da Iron Domes wanda Isra'ilan da kuma shugabanta sojin suke alfahari da su da kuma nuna wasu hanyoyin cewa suna cikin aminci sakamakon kakkafa waɗannan na'urori da aka yi. To gazawar da waɗannan na'urorin suka yi wurin kare irin waɗannan makamai da ake ko kuma kakkaɓo irin waɗannan makamai da ake harbawa wannan ma yana daga cikin irin nasarorin da sun gwagwarmaya suka samu wasu da kuma duk da an kakkafa waɗannan na'urori din a yayin wannan yakin kan waɗannan na'urorin sun nuna gazawarsu don kuwa sun gagara kakkaɓo dukkanin makamai masu linzami da 'yan gwagwarmen suka yi musu ruwansu kai ba ma dukkaninsu ba sun gagara tarwatsa mafi yawansu don haka mafi yawa daga cikin irin waɗannan makamai da aka harba din sun sami isa inda ake so a ah, su isa haka ne ma ya sanya dubun dubata ko kuma ma miliyoyin sahanu ya boya cikin ramuka sannan su kuma shugabanni musamman na tinyahu da kuma sauran kwamandojin soji cikin kunya da kuma batu na kame-kame hakan ne ma ya kai mu ga zuwa ga nasara ta shida zai ce kuwa nasarar da dakarun gwagwarmaya din suka samu wajen amfani da makamai kala-kala da suka hada da jiragen sama marasa matuka daban-daban makamin wato makamin na cornet mai tarotsa tankunan yaƙi makamai masu linzami masu cin zanguna daban-daban masu karfin isa zuwa ga ko'ina cikin isra'ila waɗanda dukkanin waɗannan sun haifar da wani irin yanayi na tsoro da damuwa a tsakanin yahudawa 'yan share zauna da ci gaba da tofin alatsi ne ga jagororinsu waɗanda suke zargi da kuma sanya su cikin irin wannan yanayi na tsaka mai wuya don cimma wata manufa tasu ta siyasa da kuma ƙashin kai kamar yadda suke bayyanawa. to nasara ta bakwai kuma ita ce irin ci gaba da dakarun gwagwarmaya suka samu da yayin amfani da salo na yaƙi idan aka kwatanta da yadda suka yi a baya wato a yakukuwan da sauyahunawan suka kaddamar kan gaza a baya ta yadda a wannan karon yan gwagwarmayan sun kai hare-hare muna na kan wasu yankuna da garuruwa musamman waɗanda suke kurkusa da Gaza inda Yahudawa 'yan shara guri zauna suke kuma irin wurare irin su Ascalon, Ashdod da dai sauransu. Lamarin da ya sanya Yahudawan wajen cikin wani yanayi na tsananin tsoro wasu ma suka gudu suka bar wajen wanda hakan ya haifar da rashin yarda tsakaninsu da jagororinsu waɗanda suke musu alkawarin ba su kariya da kuma tsaro ta yadda a halin yanzu wasu da dama daga cikinsu sun bar wajen da wuya masu sake dawowa don ci gaba da rayuwa a wajen don daman abin da ya sanya su rayuwa a wajen shine jin cewa suna cikin aminci to amma a yayin da ya zamanto aka hana musu irin wannan amincin to da wuya su ci gaba da zama a wajen Nasara ta gaba ita ce irin jaruntakar da Falasinawa suka nuna a gwagwarmayar da suke yi da su sahaniyawan a duk faɗin Falasinu da kuma yin fito na fito da su wanda a baya ba su da irin wannan jaruntakar musamman falasinawa da suke yankunan da aka mamaye na shekarar 1948 wanda ko shaka babu hakan wani lamari ne da zai yi tasiri cikin wannan gwagwarmaya da suke yi na 'yanto kasarsu daga hannun 'yan share guri zaunan to nasara ta karshe da za mu yi magana kanta wacce kuma take da muhimmanci ita ce shine wato yanayin yadda lamarin falasinu ya sake dawowa fagen siyasa na duniya bayan kusan amince da shi na wani lokaci sakamakon ha'incin wasu gwamnatoci na kasashen larabawa da kuma na musulmi wajen neman kulla alaka da haramtacciyar kasar Isra'ila, to amma sakamakon wannan yakin matsalar falasinu ta sake dawowa ɗaya daga cikin lamuran da suke yawo a duniya a ƙasashe daban-daban na duniyan ba wai ma kawai ƙasashen musulmi ko na laraba ba hatta ma da ƙasashen da ba na musulmi ba ƙasashen turai da ma amurka din an sake rayar da wannan batu na wato lamari na falasinu kamar yadda kuma lamarin ya sake ɗaukan wani sabon salo a kafafen fada zumunci na zamani wato kenan dai abun ba ya takaita ne kawai akan tituna da wajaje haka na zahiri ba ta irin waɗannan kafafai na watsa labarai na zamani an dauki wani sabon salo da kuma sake bayyanar da wani lamari na falasinu Ta waɗannan dai wasu ne daga cikin irin nasarorin da ƙungiyoyin gwagwarmayan da ma al'ummar Falasinu a yanayi na gabaki ɗaya suka samu sakamakon wannan yaƙi na ta'addanci da zalunci da haramtaccen ƙasar Isra'ila ta ƙaddamar kan al'ummar Gazan, wanda ba abin da ta samu in ban da kashe fararen hula da kuma rusa gidajensu wanda dama hakan na daga cikin irin abubuwan da suka kware kansa. masu saurare saboda karancin lokaci yau ma dai anan zami ban kwana da ku sai kuma da yardan allah a shiri na gaba ko kuma a wani jikon inda za mu sake duba muku wani batu na daban da kuma yin sharhi kansa kama kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama ni da na shirya na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Shirin duniyar mu a yau kenan, to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Alaikum Radio BOH Tehran mai magana iliyasu Yakubu Digawa ita su gaɗau jihar Bauchi. To kamar da dama da kuke famu ke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na kira ga shugabannin ƙasashen duniya da majalisar ɗinkin duniya ya kamata su tashi tsaye domin kawo ƙarshen zubar da jini da mamaya da ƙasar Isra'ila take yi wa Falasɗinawa a zirin Gaza da fatan Allah ya kawo wa Falasɗinawa zaman lafiya da ma mu na Afirka baki ɗaya. Na gode Radio BOA Tehran mai magana Iyasu kubu Digawa ita suka ɗauki jihar Bauchi. Assalamu alaikum BOA Hausa da fatan kuna lafiya. Za mu yi kata ajiye mu ga al'ummar Najeriya ga baki ɗaya akan wannan al'amari na rashin babban hafsin sojan ƙasar Tahiru. Mashi fatan Allah ya ji ƙanshi Allah ubangiji ba 'yan uwan shi haƙuri. mai magana mamman sani dauda daga nan birnin da hudu da nijar assalamu alaikum ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar zan yi tsokaci a game da harakokin siyasa na nijar ya jama'a musulmi mu talakawa mu haɗa kanmu ba ta gari su daina shigowa cikinmu mu dinga ɓoye su ya kamata yi idan ba ta gari sun shigo cikinmu mu zanki nuna su muna nuna ma hukuma ta san irin matakin da za ta ɗauka a gare su kuma ina fatan cewa ita hukuma dan allah dan annabi idan ta samu ɓata gari ya kamata ta ɗau kyakkyawan mataki a gare su ba yau mutum ya yi abu ba an kama shi ya je ya kai kanshi da gudu wajen hukuma ko an kai shi kai da ka kai shi kai kafin ka huto shi ya riga ka hutawa har ka duba hukuma ta kan adalci a game da irin wannan na kuna gwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum gidan radiyon iran mai albarka ina ba da ra'ayina bisa kan sulhu da aka samu eh, a palestine to allah kawo sulhu mai dorewa kuma allah kawo ma palestine sauki wanda suka ji mu allah ba su lahiya wanda aka musu rishi kuma allah ya rahama to daga naku eh, mushanuhu sirvance sp benam zandar niger. Radio Iran da farko kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum Ilyas daga Agadez Jamhuriyar Nijar. Ra'ayina da zan bayyana dangance da wannan hatsaniya da ta afkuwa a ƙasar Abidjan game da 'yan ƙasa da wanda suka farma 'yan Nijar game da harakokin kasuwancin su da sauran abubuwa game da wata bidiyo da aka yada. To kun ga irin haka ya kamata shugabanninmu duka na Afirka bai kamata ba a ce a tsakanin 'yan afirka ana samun irin wanga tashin hankali wanda yake na kabilanci da sauransu ya kamata shugabannin mu ire-iren waɗanda abubuwa su rika sa cikin kundin ƙasashe saboda kowace ƙasa yanda a nan nijar akwai 'yan can a abuja akwai wanda suke 'yan kasashen can haka su ma can akwai 'yan nijar to haka afirka take duka a dunkule miki duka uwa guda ne uba guda ne kenan bai kamata ba a ce shugabanni suna kallo har sai huta ta hura a kai ana kashe rayuka ana ji ma wasu Allah sa wannan kira nawa ya kai ga shugabanninmu inda ya dace Allah ka ƙarshen wannan matsaloli. da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna ta da mai shauraron ku isa musa wanda aka fi sani da suna isa jinjina ta ga ƙasa palestine game da yaƙi da suka gwabza da haramtacciyar ƙasa isra'il sai in ce ubangiji allah ƙara taimakon musulmi tunda wannan nasara ce gare mu musulmi da musulunci tunda su isra'ila abinda ba su yi tsammani ba su tsammanin palestinawa suna iya bugun su haka tunda sun ɗauki palestina ba su da makamai amma da taimakon allah da taimakon ƙasashe irin su iran jamhuriyar islam sai gashi yadda su kai bugu kwatankwacin ɓanar da sun kai kwatankwacin ta aka ma isra'ila suma to marilla ina gari kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu hacci daga nan birnin tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masararo barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a cikin muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da yake zuwa muku daga rediyon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsha har zuwa ƙarshensa. a cikin shirin namu na yau ba mai ƙasa a gwiwa ba za mu fara wata tattaunawa ce da shehun malami umar jibril da ƙasan kamaru wani babban malami daga shugabantar wata ƙungiyar addini ta akadir ta shawara tsakanin addinai wanda ta kunshi dukkan addinan kasar kamaru shehun malamin zai yi mana bayani ne kan muhimmancin aure nan ko in ba aure ai ba iyalin ma Allah shiga ta malam bismillah ga al'umma gabaki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amincin Allah tare da rahamarsa da albarkatunsa masu ɗumbun yawa su tabbata a gare mu aure na da muhimmanci a tsakanin jama'a saboda ubangiji madaukakin sarki ya hore mu da yin haka ya kuma yi mana bayani da cewan a haka suna ce ta ubangiji da samar da mutane ga baki ɗaya ta hanyar aure da ya halicci mutum da namiji bayan haka ya samar da 'ya'ya a tsakaninsu masu yawa mu ji tsoronsa wannan ma'ana aya ta farko na suratun nisa wanda ke cikin alkur'ani mai girma to saboda haka ba tashi kawai za a yi kamar yadda ake kamar da malam yi bayani ɗazu a ce an ɗaura aure ba a rinka karantar da jama'a da yara da al'umma ga baki daya bayan karatun a hore su a ladabtar da su a rinka koya musu ana gaya musu ne aure da muhimmancinsa idan allah ya yarda idan lokacin da suka kai munzulin suka cika munzulin mutane suka cika suka balaga suka kai lokacin da za a yi musu aure idan an yi musu auren za su san abin da suke ciki mata biyayyan auren mazaje kuma su rike iyalansu yadda ya kamata yadda ubangiji maɗaukacin sarki ya hore mu soyayya da son juna da zaman tare zamantakewa su kasance a tsakanin ma'auranya su zamana 'yan uwa suna son juna bani adam kada iyayya ta shiga tsakaninsu saboda a ce daga an yi aure abubuwan da suke faruwa a yanzu kafin wata guda ko biyu ko uku sai a ce an raba auren abin da ba shi da kyau abu ne na murna na farin ciki da bai kamata a ce an raba shi ba sai a dole to saboda haka maganin waɗannan ababen da ke faruwa yanzu na rashin zaman lafiya na rabuwan aure da sauransu maganin waɗannan ababen shine kantar da jama'a da sanar da su muhimmancin aure wannan malaman addinin musulunci da iyaye da shugabanni dukkansu su za su tashi su yi tsayuwan daka su dukufa da wannan aikin saboda al'umma ta samu mutuncinta a ci gaba da zama lafiya domin aure ana maganansa ba abin wasa ba ne ba wai mutane biyu ma ake haɗawa ba a cikin aure ana haɗa iyalai daban-daban da shashin miji da shashin mace zumunci a tsakanin al'umma a tsakanin kabilu wanda suke daban-daban amma albarkacin aure su zo su zama ɗaya aure yana haɗa ƙasa da ƙasa namiji na wata ƙasa mace tana wata ƙasa daban amma ubangiji maɗaukacin sarki da hikima tasa ya haɗa su a ɗaura musu aure wannan idan aka yi zaman lafiya to sai zumunta da soyayya su zo su shiga tsakanin waɗannan al'ummomin ko waɗannan ƙasashen. Haka ba zai yiwu ba sai da sanar da jama'a muhimmancin wannan abin. masu rado kan ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rajiyon boh hausa a nan binin tehran da muke sauraron shehun malami umar jibril da kasar kamanu wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan muhimmancin aure da fatan iyalai suna amfana. To, idan aka tsaya ana bin dokokin Ubangiji, ana bin sunan ma'aiki, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, insha Allah da yardan Allah maɗaukakin sarki za mu samu maganin waɗannan cutukan da suke damun damunmu a yau na rashin zaman lafiya na wargajewan aure da fasadi batancin da ke shiga tsakanin al'umma shi ne ubangiji maɗaukacin sarki yake kira ga mummunai ga baki ɗaya yana kira gare mu cewan mu ji tsoron mu kare kawukanmu da iyalanmu daga ƙunan wuta wanda makamashinta ya kasance mutane ne da duwatsu a cikin wannan gidan wutan da akwai mala'iku masu girma matsananta ƙarfafa waɗanda ba sa sabawa Ubangijinsu kuma suna zartar da umarnin da ya hore su da shi. Saboda haka kira ne da Ubangiji maɗaukakin sarki yake wa al'umma gabaki ɗaya yake wa mummunai kira musulmai gabaki ɗaya da su bukufa su tsaya su bi dokokinsa su bi dan rusa karatun da addinin musulunci yake koyarwa saboda su samu kyakkyawan rayuwa a nan duniya da kyakkyawan rayuwa a ran gobe iyama. Saboda haka ma'aiki kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana addu'a yana mai faɗin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ko da yaushe safe da yamma yana wannan addu'a ya Allah ubangiji ka ba mu kyakkyawa a nan duniya da kyakkyawa gobe kiyama ranar lahira kuma ka kare mu daga kunan wuta a cikin suratul baqara sura ta biyu ta alkur'ani mai girma muminai bayan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bayan annabawa alal misali kamar annabi Musa da annabi Ibrahim alaihi amincin Allah ya tabbata gare su dukkan mumunai suka tattaru biyayya ga manzon Allah Kira da amincin Allah su tabbata a gare shi su ma suna addu'a rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya Allah ubangijin mu madaukakin sarki ka ba mu kyakkyawa a nan duniya da kyakkyawa a ran gobe kiyama kuma ka kare mu daga azabar wuta daga kunan wuta Allahumma amin ya Allah ka kare mu daga azabar wuta to kyakkyawa a nan duniya me muke roƙo shine muna roƙon ubangiji maɗaukacin sarki ya ba mu kyakkyawan rayuwa mu nitsu mu rayuwa mai kyau da mu da iyalanmu idan an yi aure mace ta kasance saliha namiji ya kasance salihi a samu kyakkyawan zuri'a managarta ya da 'ya'yan maza da mata dukkansu managarta masu bauta wa ubangiji maɗaukacin sarki shi kadai kaman da ya umurce mu kaman yanda ya hore mu kyakkyawa a nan duniya shi ne mutum ya yi rayuwa a nitse ba tare da damuwa ba ya samu abar hawa kyakkyawa a da mutane na amfani da raƙuma suna amfani da dawaki to a yau ana amfani da matoyi mutum ya samu abin hawa mai kyau dukkan waɗannan ababen da muke lissafa sun shiga roƙon ubangiji ya ba mu kyakkyawa a nan duniya da kyakkyawa a ran gobe kiyama. masu raro ga dai malam ya fara sakar jiki da wannan bayani na muhimmancin aure to amma a nan za mu sa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa shehun malami umar jibrila daga ƙasan kamaru wani babban malami daga shugabantar wata ƙungiya ta addini ta ƙadir ta shawara tsakanin addinai godiya ta musamman da lokacin da ya bayar duk da ayyukan da ke gabansa a yammakon rediyon BOH da ke nan birnin Tehran ta ƙasar Iran ni awal kunya na shirin na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin na Afirka a yau wanda shine kuma cika makin jirin shirin namu na wannan safiyar. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamuran da suka faru kana kuma suka ɗau hankula a nahiyar mu ta Afirka a ƙasashe daban-daban. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To a Najeriya dai ko shaka babu hatsarin jirgin saman soji da ya faru a jihar Kaduna da ya yi sanadiyar mutuwar babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasa na Najeriya marigayi Laftanar Janar Ibrahim Attahiru da wasu mukarrabansa na daga cikin lamuran da suke ci gaba ɗaukan hankula a ƙasar. Don haka shirin namu na yanzu dai kan wannan lamari ne zai yi dubi don neman ƙarin bayani kan wasu abubuwa ciki kuwa har da wani irin rawa ne shi janar din ya taka wajen faɗa da ake da kungiyar ta boko haram da kuma irin tasirin da matotarsa za ta yi kan wannan faɗa da boko haram din da dai sauran kungiyar ta'addanci da ake a najeriya na haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. to masu barka mu da sake saduwa a ranar juma'a da ta gabata cin nan da rundunar sojan najeriya ta sanar da rasuwar babban hafsan hafsan sojoji na ƙasa na najeriya ɗin laftanar janar ibrahim attahiru da wasu manyan hafsoshin soji da suke tare da shi biyo bayan wani hatsari da jirgin da ke ɗauke da su ya yi a filin jirgin samar kaduna to babu da mutuwar babban hafsan sojin a daidai wannan lokaci da dakarun nasa suke cikin fada da kungiyar ta boko haram kuma ta wani bangare suke samun nasarori a kasar lamari ne da ya janyo hankulan 'yan kasar da kuma nuna su kan wannan abin da ya faru musamman ma dai ganin cewa shi marigayi din bai jima ba da kama wannan aiki na babban hafsan hafsan sojojin sannan kuma ga irin fatan da ake da shi ne cewa zai taka rawa wajen kawo ƙarshen ƙungiyar ta boko haram da sauran matsalolin tsaro da ake fuskanta a ƙasar bisa la'akari da irin kamun ludayin da aka gani lokacin yana rike da wato shirin nan na kuma har nan na lafiya dole na faɗa da kungiyar boko haram a wancan lokaci din to abin tambayar da wasu da dama dai suke shine yaya makomar faɗa da ƙungiyar boko haram zai kasance biyo bayan wato mutuwar ta shi wannan janar to don tattauna wannan batu dai a halin yanzu muna tare da manjo yahaya shinko mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a jihar kaduna na najeriya ato manjo barka da zuwa filin namu da fatan na cikin koshi lafiya to manjo muna magana ne dangane da batun hatsarin jirgin sama da ya faru a kaduna da kuma rasuwar babban hafsan hafsoshin sojojin najeriya kuma lieutenant janar ibrahim atahiru da wasu mukarrabansa a yayin sakamakon faduwan wannan jirgin sama manjo Manjo a matsayinka na tsohon soja kana ko masanin tsaro me za ka ce dangane da wannan lamari? To a gaskiya cikin lillahi abu ne wanda ya zo wa mutane bagatatan duk da zai ma ita mutuwa hakan ta kan zo ba wanda yake tsara a ce gasa da za a rasa rasa in ba dai wani hukunci ne hau mutum wanda an sa rana an sa lokacin da za a ce ya fito na hukunci ba kuma bisa dukkan alamu kasancewar yin jiragen soja suke yawan samun a da ko a yan shekarun nan akwai bukatar a gudanar da bincike mutuwa ce da ta zo mutane da alfini sosai kasancewa kun wata biyar bai cika ba da karban wannan ofis kuma ana mai fatan ya samu kara a kan dalilin da sa aka tashi a wannan kujera. Kusan irin hatsarin nan ya faru dole ne a gudanar da bincike kuma wannan bincike da kamata in an yi shi a bayan ba a bayyana shi dan hatsari irin wannan na jirgin sama dama da dalilai uku ne kan sa ya faru kuma a kowane dalili daya in za a bincike dole na sai an samu wanda yake da laifi kuma shi ne ya ci akan aikinsa. To manjo wannan lamari dai ya faru ne a daidai lokacin da ake tsakiyar fada da kungiyar nan ta Boko Haram da kuma sauran matsaloli na tsaro. A ganin ka wani irin tasiri ne kungiyar Boko Haram take da shi sannan kuma irin tasiri ne mutuwar tasa za ta yi ga wannan fada da ake da kungiyar ta Boko Haram. sannan kuma me zaka ce dangane da irin abu wato hakikanin abin da ya faru din ma a yayin wannan hatsari din to wannan kungiya a bangaren su kudancin sun riga sun kuduri a niyan da abin da suke so su maza su masu su kuma rundunonin tsaro kuma haka kuma faruwar wannan hatsarin kamar yadda dama na faɗa zai iya wuce da dalilai uku dalili ne na farko a da yake shine natural wanda yake abin da ake alakanta shi da cewa yanayi ne Allah ya kawo shi a haka ma'ana ko kudin sauran kuma haka Allah ya kawo su ma'ana na yanayi ko iska ko hazo ko ruwa wanda zai hana jirgi ya sauka ko ya tashi wanda yana iya sa hatsari sannan na biyu ana iya samun matsala ta abin da ya shafi technical da ake magana wasu kuma abin da ya shafi matsala ta injin ko wani na'ura wanda yake ba a magance shi ba sannan na uku ta shi ne wanda yake zai zamanto wanda mutum ne ya hassasa shi ga zanzan misali a ciki ko an dasa ban ne ko kuma an harbo wannan ciki to wannan duka ba za a ce a tabbatar da kodai ba sai abin da bincike ya nuna sannan abin da shafi kwarewar matuka jiragen na a gaskiya kamata shi ma a duba saboda zai yi a ce jiragen sojoji ke ta a haka kuma da wannan tsakani kuma akasarin masu jin jiragen nan wanda suka samu horo a lokaci ɗaya ne ita kungiyar kwaran da ake a ɓangaren da take gudanar da ayyukan ta ne ba a take cin karar da babu baka ne bangaren arewa maso gabas da suna hakan ya faru tana ma iya kirarin su ce ita ta yi hakan ko ba komai ta dai propaganda don a nuna mutane cewa kamar tana da saurin karfin ta ya faru ne a kaduna kuma a wurin da ake tsammanin cewa ba wata eh, kungiya ko wani wanda zai iya zuwa wannan wuri ta irin wannan haƙi saboda haka abu ne wanda yake da ya kamata a sake tsarin al'amuran tsaro a ƙasar nan cikin gida su dubi yanayin sojoji su da ake ba nan yin duk abin da ya kamata abin da ya sa kenan nake cewa dole ne a bincike ko da misali wani yana da hannu daga cikin waɗanda suke harkokin kula da jiragen sama na Najeriya in ka duba in matsala ce ta injin to me zai sa waɗanda ke kula da harkar jiragen sama masu kula da injina da tashi da saukan jiragen sama na sojoji ba su tabbatar da matsalan ba kafin a shi wannan gaske in ma wani abu ne aka kosa aka shiga da shi jirgin wanda ya kamata ya bincike me yasa bai yi ba haka nan kuma in yanayi ne ya sa shi mafi jirgin ya irin wannan sauka me ya sa bai da kwarewa da ya sa inda ya kamata ya sauka da lokacin da ya kamata ya sauka to saboda haka dole ne a cikin da za a yi kuma na san sojoji za su yi wannan bincike sai an samu dai dole inda wannan matsala. to Minjo idan muka dan koma da baya kaɗan yaya kake ganin matakan da shi tsohon babban hafsan sojin ya ɗauka wajen faɗa da ƙungiyar ta Boko Haram idan aka kwatanta da irin matakan da wanda ya gabaje shi ya ɗauka. To irin dai matakan da ya ɗauka, kusan ba da zama a ce ya riga ya gama ɗaukar matakan ba yanzu muka duba yana cikin jami'an ƙara sassake wuraren ayyuka na manyan hafsoshi da sauyin wa'yansu rundunoni wannan ya je nan wannan ya da nan don a tabbatar da an samar da isassun eh, masu kwarewa da za su yi wannan yaki fatan shi ne wanda zai zaɓe shi ya kasance ya ci gaba daga nan in ya duba ya ga lallai abu ne wanda ci mai tasiri domin shi dama aiki haka ya gada za ka fara ne ka bari wani ya zo ci gaba kuma biyan barin aikin suna zuwa aiki daban-daban saboda haka wannan yana tsammani abin da ya faru din nan in dai har ya kasance abu ne wanda ya yi shi na tsari tare da sauran abokan aikinsa to haka za su ci gaba sai dai masu ƙara inganta shi. Eh, to manjo ya zuwa yanzu dai ana ci gaba da kiraye-kiraye kan a gudanar da bincike kan wannan lamari sakamakon su alamun tambayoyi da suke tasowa kan wannan hatsarin kamar yadda kai ma kai ishara da wasu daga cikin abubuwan da ake gani kan dalilin wannan hatsari din ya kake ganin hakan sana'a ganin ka me yasa ake irin waɗannan kiraye-kiraye wannan bincike dole wanda zai sa a yi bincike nan an dole illa shi ciwon of saboda yana gaba da shi wannan marga yake wa anista wanda ya rasa rasa kuma abin da ake magana ko da inquiry ne za a bincika a tabbatar menene sanadiyar wannan hakan kuma kamar yadda na faɗa dama da bidan nan uku dai su ne in an ma bincika za a yi bayani a kai technical human connection so daga ƙarshe kuma duk abin da ke nan a magance akwai wannan nan gaba shi ne za su magana a kai ina akwai kuma wanda suke da hannu a kan takaci da aiki ta har wani abu ya faru to lallai dole a fito a a juna cewa ga masu alhaki sun takaci halakar irin wannan a asara ta rayuka da dukiya kuma dama na san a soja ba za a kyale ba domin a yake soja ba za a yi a kai irin wani abu ya faru kawai a ce an daina shi ka da an bar shi shi kenan ya wuce da lallai wannan binciken yana nan ba kuma bincike ba ne na da ko wannan black box wato wannan kamar akwati tara bayanai yan jiki sai aka yi kawai a ce bayanai da aka samu daga cikin wannan akwati shi kenan an yadda da shi shi kenan ba za a ɗaune ba a'a dole lallai ne sai an tabbatar da lafiyar jikin me ne na saba da suka sa kayayyakin wanda suka shiga jirgin da jirgin menene dalilin da yasa in ma wai da ba ta da kyau ne ba a samu wanda za su gaya jirgin nan kai ya sauka ba amma aka bari shi ne cikin jirgin da kan shi ya sauka eh, ya zo har aka wannan asara to kaga yawa mutane sai an samu wanda suke da wata nasaba da wannan fatan ji. to eh, manjo a cikin da ka na batun bincike da dama mutane suna maraba da bincike to amma kuma mafi yawan lokuta idan aka gudanar da irin wannan binciken shikenan sai ka ga mantuwa to ba a bayyana da binciken ko kuma dai ma sai ka ji lamarin ya shiru kamar dai an shuka dusa. duka binciken aka yi su waɗanda kila suke da hannu a ciki suna da kumbar susa bari in bada misali yanzu aka ce jirgin nan wanda ya taso ya yi wannan hatsari kila yana da wata matsala teknikal na injin kuma kila masu kula da lafiyar jirgin sun bayyana wa manyan cewa jirgin nan yana da matsalar injin ya kamata a sake injin ko a gyara kila kuma an karɓi kuɗi a gyara injin ko a sake amma ba a yi ba to in bincike ya taso irin waɗannan manya ɗan suna da kumban susa wanda yake wannan zai alakanta cewa eh ya kamata a ce an kula da jirgin amma sun ki ba da dama a yi zai shafe su to kaga suna iya danna wannan bincike. manjo ya haya shinku mai ritaya wani masana harkokin tsaro a nigeria a tattaunawar mu da shi kan wannan batu na hadarin jirgin sama da ya sanadiyar rasuwar tsohon hafsan hafsan sojoji na nigeria marigayi lafsanar janar ibrahim a tahiru to alade ya cikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya din to masu da kama haka shabun da mu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan dai godiya ta musamman ga manjo yahaya shinko mai ritaya masana harkokin tsaro a nigeria. masu rarda sai wani cikon wasu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To da kuma wani ne muka kawo ƙarshen Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci sojojin ƙasar Mali da su gaggauta sako shugaban ƙasar da kuma firaminista game da sabon ministan tsaro da suka yi awon gaba da su. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar Mali ce ta sanar da hakan inda ta bayyana cewa kame shugaban ƙasa da firaminista da sojoji suka yi game da sabon ministan tsaro a ƙasar ta Mali ya saba wa ka'ida kuma waɗanda suka aikata hakan za su fuskanci hukunci da ya dace da su. bayanin ya ce majalisar ɗinkin duniya tana goyon bayan tsarin da aka yi na rikon kwarya wanda a halin yanzu ke tafiyar da ƙasar ta mali kafin zuwa lokacin gudanar da zaɓuka kuma a halin yanzu majalisar tana tuntuɓar sauran ƙasashen yankin yammacin nahiyar afirka akan wannan batu domin tabbatar da cewa tsarin da aka yi a mali na rikon kwarya ya cimma nasara a ne dai sojojin ƙasar malin suka yi awon gaba da shugaban ƙasar da kuma firayim minista game da sabon ministan tsaro sojojin da sun ɗauki wannan mataki ne sakamakon garan bawul da firaministan kasar ta mali ya yi wa majalisar ministoci da kasar inda ya cire ministoci biyu daga cikin masu wakiltar sojoji waɗanda suka yi wa tsohon shugaban kasar ta mali bubakar kaita juyin mulki tare da mai gurbin su da wasu ministocin na daban waɗanda suka hada da ministocin harkokin tsaro da kuma ministan harkokin cikin gida majiyoyin gwamnatin kasar sudan sun sanar da cewa an kafa dokar ta ɓace a wasu yankuna na jihar port sudan biyo bayan wani rikicin kabilanci da ya barke a jihar tashar rt ta ba da rahoton cewa kafofin yada labaran kasar ta sudan sun sanar da cewa gwamnan jihar port sudan abdullah changarai ahuj ya bayar da umarnin kafa dokar ta ɓace a wasu ɓangarori na jihar sakamakon rikicin kabilancin wanda ya barke wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane biyar tare da jikatar wasu banin ya ce gwamna abdallah ya bar da wannan umarni ne domin kauce wa yaduwar rikicin zuwa wasu sauran yankuna na jihar daga cikin yankunan da dokar ta shafa akwai yankin demon nur da kuma gadisiya game da umul kura kamfanin dalancin labaran kasar sudan ya bayar da rahoton cewa rikicin wanda na kabilanci ne zalla ya yi ajalin akalla mutane biyar tare da jikatar wasu goma sha uku kuma tuni jami'an tsaro suka fara sintiri a waɗannan yankuna domin tabbatar da doka da oda da jama'a masu harika kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran jami'an tsaron gwamnatin yahudawan sahiyuniya sun sake kaddamar da farmaki akan masallacin kudus mai alfarma rahotanni daga birnin na kudus sun tabbatar da cewa a jiya jami'an tsaron yahudawan isra'ila sun kaddamar da farmaki akan masallacin kudus da kuma kan falasinawa mazauna birnin inda suke bi gida-gida suna kama jama'a rahoton ya ce yahudawan sun auka kan masallata a cikin masallacin kudus din a jiya a lokacin sallar isha'i tare da an taya hayaki mai sanya hawaye baga kuma jami'an tsaron yahudawan suna bi gida-gida suna kama matasa falastinawa wannan mataki yana zuwa ne biyo bayan cin yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka yi wanda kuma daga cikin sharɗin da hamas da sauran ƙungiyoyin falastinawa suka gindaya har da dakatar da duk wani shishigi na isra'ila akan masallacin kudus da kuma falasinawa mazauna birnin wanda hakan ke nufin isra'ila ta yi fatali da wannan yarjejeniya sai dai ana ta bangaren kungiyar hamas din ta gargadin cewa ci gaba da keta alfarmar masallacin kudus da isra'ila ke yi ba abu ne da za a lamunta da shi ba domin kuwa hakan yana a matsayin keta alfarmar addinin musulunci ne da ma dukkanin musulmi a duniya ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya fara gudanar da wata ziyara aiki a kasar azerbaijan kamfanin dallancin labaran kasar iran ya bayar da rahoton cewa a daren jiya ne dai ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad zarif ya isa birnin baku fadar mulkin kasar azerbaijan a wata ziyara aiki wadda zai gudanar a kasar rahoton ya ce a yau talata zarif zai gana da manyan jami'an gwamnatin kasar ta azerbaijan dangane da batutuwa da suka shafi alakoki tsakanin ƙasashen biyu To masu sauraron mu ina ga kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokacin sai kuma canza da rana idan an sake lalbum. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku mutara a cikin shirin mu na rana.